ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta kara jaddada dokar nan da ke hana ɗaliban da ba su kai shekaru goma sha takwas shiga makarantun gaba da sakandare ba wato jami'o'i na ƙasar. Bayan wannan kuma ministan ilimi a Najeriya ya kara jaddada cewa ba za a amince irin waɗannan yara ko ɗalibai da shekarunsu ba su kai shekaru goma sha takwas rubuta jarabawar ƙarshe na sakandare ba wato neko ko kuma wayek wannan mataki dai ya tada hankalin iyaye haka kuma za ku ji ci gaba da tattaunawan da wakilinmu a Kano Mahmud Kwari ya yi da Dr. Lawal Yunusa Danzubo, kwamishinan ilimi a matakin farko a jihar Jigawa game da matakan da ake na inganta ilimi a jihar Jigawa da ma arewacin Najeriya. Fatan za a yi sauraro lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba kalji mana da ilimi abun rainawa. To kamar da aka sani makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta je da kudirin nan ko kuma doka da ke hana ɗaliban da basu kai shekaru goma sha takwas shiga makarantun gaba da sakandare ba wato jami'o'i da kuma hana irin waɗannan ɗalibai rubuta jarba ƙarshe na sakandare wato neko ko waye wannan mataki dai ya jawo kace na ce a ƙasar. To koya malamai ke ganin irin wannan doka da gwamnati ta jaddada tambayar kenan da na wa Malam Muhammad Sani na Jami'ar Jihar Kaduna wanda ya yaba da wannan doka. Ana ta muhawara ko ina gani a ko ina mutane na yi to a matsayina na wanda yake bararre gwargwado a fannin ilimi shine wato na koyar a firamare na koyar a sakandare kuma yanzu ina koyarwa a jami'a abin da nake so mutane su fahimta shine yanzu wannan abun kamar yadda aka ce doka ce an maimai an faɗe ta ne dan kamar an manta da ita amma ni na daɗe ina tunanin wannan doka a sa ta yadda aka sa ta yanzu saboda me saboda yara yanzu da ke shigowa jami'o'i laifin iyaye ga zuwan su jami'o'i shine iyaye yanzu kokarin su ƴaƴansu su gama jami'a su gama kaza su sa a ta tura yaro a ta tura yaro ba a duba Zaman sa mutum a ƙwaƙwalwa, a tunani a sarrafa abubuwa a'a ƙoƙarin da suke yi ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza to za ka ga mutum ya zo ya ci jarabawa sakandare yana da credit watakila bakwai shida bakwai takwas sai ka zo ka kawo shi 111 ya ci jam din zama a yanda ake cewa ka kawo shi 111 in ka kawo shi matsalan da mu muke samu na jami'a shine tun daga wannan 100 level din in ka zauna ka auna shi a wani mataki na secondary school sai ka tarar bai nuna ba mutum ne yana 100 level baya iya rubuta wasiƙa in ka ba da assignment baya iya yin assignment lissafi wannan in ka saki wani lissafi ma sai dai ya daburce bai san yadda za a yi ba to musamman yanzu abubuwan nan na waya da ke ƙara dakusar da mu saboda waɗanda suka yi waya su sun ci gaba sun kai inda suka kai amma mu yanzu yaro ko mai ka tambaye shi sai ya ce bari ya tambayi waya ko mai ka tambaye shi sai ya bari ya tambayi waya ba zai iya tunani da kansa ya kawo mafita ba a cikin al'amari saboda haka yaro ya zo maka yana shekara sha shida sha biyar ya shigo jami'a bai iya rubuta wasiƙa ba bai iya turancin kirki ba bai iya magana da al'umma ba in ka bar shi shi ya tunani ma bai iya ba a gani na a sani na kuma fata na bai da wani amfani saboda in mun dubi lokacin da mu muka shigo sakandare school a muka gama sakandare muka je jami'a mun san me muke mun san mu zauna mu karatu mun san dare yayi mu karatu da daddare mun san in jarabawa ta zo mu karatu dan mu ci jarabawa mun san mu karbi tambayoyin da suka wuce da mu ansa saboda ko za su iya fitowa amma yaran yanzu duk ba a haka ba haka bane in ka duba yan shekaru baya za ka ga an ce ga wata santa tana koyar da mutane yadda za ka rubuta jam ga wata santa tana koya mutane yadda za ka rubuta um, sse yanzu in mun duba ake za mu ga duk babu su ne yasa babu su saboda abubuwa da yawa na farko gwamnati ta yi sake cewa malamai a makarantu yanzu an saka musu wuka da nama jarabawa sai ka faɗi me kake so ka ciya za ka yi in ana ma jarabawa sai ka ga gidan biki ne daidai kuɗinka daidai shagalinka abin da ake kenan to wayanda suka ci jarabawa a daidai kuɗinka daidai shagalinka su za su shigo kuma jami'a a ba su iya komai ba dama can yi musu yi suka ci suka shigo jami'a suna da credit takwas da sun shiga ajin ajin farko da za su shiga a yi musu lecture idan sun fito daga lecture nan ka tsare suka tambaye su me aka koya musu me suka fahimta ba su sani ba to haka mu da muke jami'a wallahi muna fama da su a haka a haka a haka za ka ga mutum har ya kawo shekara ta ƙarshe bai iya wani abun a zo a gani ba. To sai kuma jihar Jigawa inda za ku ji ci gaban tattaunawa da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi da Dr. Lawal Yunusa Danzumu kwamishina a matakin farko a jihar Jigawa game da batun inganta ilimi a jihar Mahmud Gareka. Wannan tsari da aka bullo da shi ne inganta ilimi a matakin farko ya yi batu akan maganar walwalar malamai tunda yawanci masana harkokin ilimi suna cewa malami shine ma jiho na sha'anin koyarwa na ba ma ajujuwa da kuma watakila kujeru. Eh gaskiya ne malami shine jigo because shi aka kai wa ɗan wa'yar makaranta a matsayin ɗalibi shi zai koya masa kuma koyarwa na ita kadai ba ana nufin kawai ka rubuta yaro kuma a ballo ba ka bashi ka sai rubuta wannan sunan ta zaba, amma ana son haɗa ta da ilimin fahimta da ilimin rayuwa da ilimi na ɗabi'a da ilimi na tarbiyya da ilimi wanda zai amfani yaro in ka ce wa yaro misali ka da uku da uku zai baka shida bayan da wannan shidan kawai ta sa lissafin shida wanda sai kuna masu cewa tarawa da wannan da wannan ita take ƙara ƙarfi akan abin da su kamar yadda ake nuna ma yaro ko lokaci ce wannan lemo ne da lemo guda biyu ko lemo guda uku kada lemon guda uku kada lemon guda hudu zai baka zai baka lemon kaza so kaga misali idan ce to kaga in mutum ɗaya zai sha in da zaka sai lemon uku na a kwana biyu yanzu kana lemon kwaya bakwai ko shida zaka kwana hudu ko biyar kana shan wato akwai hikima da malamin da gure ita wajen koya koyawa yaransa abubuwa ba wai kawai kan bar rubuta masa abu ne akan alwa so shi ne yasa malami shine kashin bayan ilimi akan kowane dalibi amma yana buƙatar gudunma yana buƙatar goyon baya yana buƙatar support daga hukuma daga iyaye daga shugabannin ƙasa wato al'umma shugabanni na al'umma ko malamai masu gari da yan kungiyoyi da mata da makamantansu ba shi kadai zai wannan shi kansa ɗalibin ma za a kura akwai irin gudunmuwar da ya kamata ya bada ganin cewa ya samu ilimin da ya kamata duk da wannan matakai dakta har yanzu ana ta cewa ilimi musamman na matakin farko din nan baya inganta mu kawo da ake shine yaran da suke zuwa jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi da na fasaha bayan sun gama sakandare wato yadda suke fitowa da uh, horo da ake basu baya nauyin sa ko mizaninsa baya a iya irin samun nada. To wannan gaskiya ya shafi abu guda ɗaya zan faɗa maka shine taɓarɓarewar yanayin rayuwa ta al'umma ta duniya gaba Ana ba da ilimi gaskiya ne amma ga wanda Allah ya sa za su sami ilimin suna samun su ne da gurguru ga wanda kuma Allah ya sa ba za su sami ilimi ba da zaka da su za su kuma su za su sami ilimi ba so gaba ɗaya al'umma ta shiga cikin wani yanayi na canjin karni canjin na rayuwa canjin mu'amala canjin ɗabi'u canjin abubuwa da suke tafiya wanda ya sa shi ya sa ya shafi yadda ya shafi kowane bangaren rayuwa ya samar ilimi. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin wakilinmu na Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku Babangiji Prince ce a huta lafiya sai wani makon. Tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.